Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne dangane da tasirin matakin matatar man dangote na daina sayar da ɗanyen mai a naira. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa ko menene tasirin matakin da matatar man dangote ta ɗauka na daina sayar da mai da naira? Wannan tambaya ce da ta fito daga Alhaji mai nasara nasarawa funtuwa. A kan wannan tambaya ce, wakilinmu na Abuja fadar gwamnatin Najeriya, Muhammad Sani Abubakar, ya zantawa da Muhammad Salih Hassan ƙwararre a harkar man fetur da gas a tarayyar Najeriya. Ga yadda zantawar tasa ta kaya. To, san abin da mutane suke kallo maganan ciniki cinikayya na wato petroleum products kayan mai abin da ya kama daga ɗanyen mai zuwa kuma shi tacaccen mai da shauransu wannan harkoki ne da ake yin shi a duniya da dala ba wai ana yin shi da naira ko kuma wani kuɗi na wata ƙasa daban ba a'a saboda dala ita ce kudin cinikayya na duniya baki daya saboda haka da ita ake lissafi a opec da ita ake lissafi ko ta ko'ina kuma shi kamfanin dangote da kake gani shi kamfani ne wanda yake na kasuwanci na ɗan kasuwa kuma shi ma saya yake yi yana sayarwa kuma musamman a irin halin da ya same shi a cikin ya samu kanshi a cikin ƙasan nan na kasuwancin kamar sayan shi ɗanyen man da shauransu shi ma da dala yake saya kuma dukkan abin da za a yi amfani da shi a wato a yi refining man nan da shauransu duk a dala ake saya da shauransu to ka gani saboda haka shi da kanshi yana bukatan dalan tun da shi ba wai wata ƙasa ba ne wadda yake da wani abu da zai kawo masa kuɗi da dala zai kawo masa kuɗin shigowa a dala ko wani abu kuma koda ya sai da man fetur a nan a naira dole sai ya je ya sake neman dalan ya saya to kaga wannan zai zama masa matsala babba in ba dai kuma ya samu wani hanyar da gwamnati za ta iya zawa ba saboda 'yan ƙasa su samu sassauci a kan al'amarin to amma yanayin da shi yake ciki kenan kuma kowa yake wannan kasuwancin in ya samu kanshi a wannan yanayin saboda ci gaba dole ya haka wani tasiri wannan yake da shi kai tsaye kan talakan ƙasa ganin cewa lokacin da aka ce dangote zai yi matatar mai mai zaman kanta a najeriya wadda kusan ita ce babba ta farko mafi girma a kusan duniya a al'umma sun yi ta murna amma kuma sai aka ga babu wani bambanci da tsadan mai ko kuma da aka yi ta saran ana murnan za a gani me kawo haka e to ka san ai tun kafin wannan matatan man a buɗe ta na dangote muke bayanai da 'yan jarida da shauransu ake waɗannan tambayoyi saboda hasashe da mutane suke yi ba wai a Najeriya kaɗai ba ma a Afirka da shauransu ake ta waɗannan hasashe. To, amma abin da mutane suke tunani daban ne, kasuwanci ne. ba wai dangote zai zo ne ya, zama musu kamar rifanarin gwamnati ya sa subsidi ko wani abu ya rika su ba saboda kusanci ko kuma saboda yana cikin ƙasar nan a najeriya a'a abun ba haka yake ba kamar yadda sauran matatan mai suke operating suke aiki a sauran kasashe a duniya ko kuma ko'ina a duniya haka shi ma zai yi operating saboda ya ci gaba saboda shi ma ya samu nashi riban kamar yadda kasuwanci take kuma akwai abubuwa da ake kira global practices wanda dole shi ma sai ya bi wa'annan ka'idodi na global practices kafin ita kamfanin nashi ita ma ta zauna da kafanta kafin kuma ta iya ci gaba da kasuwanci amma saukin da talakawan najeriya za su samu da kuma mutanen afirka za su samu ne akwai bambanci na idan a ƙasanka ake tace mai ba a ƙasan wani ake tace mai a sayo a shigo da shi a sa in an ce za a shigo da shi na farko kafin ya bar wancan kasan akwai abubuwa na taxis da shauransu akwai kudin dako akwai kudin wane ne in ya shigo nan shi ma akwai kudin dako akwai kudin tax akwai kudin abubuwa da dama wanda zai haurar da shi ya fi haka to duk da haka a yanzu a halin da ake ciki yanzu kaga ai da sauki wata rana abin ya hau wata rana ya yi sama kuma a nan gida ake yin shi to kaga an samu wannan sauki kuma man dai gashi ba za a rasa ba sai dai a yi kukan tsadan shi ko kuma wani abu amma dai yana nan wanda a wasu wuraren akan rasa shi ne kuma muwa a cikin tarihin mu shekara biyu uku hudu da ya wuce ai mukan samu waɗannan matsalolin na rashin man saboda rashin matatan a ƙasanmu. saboda haka duk inda ka je ka dawo za ka samu akwai ci gaba kuma ana moran shi rifanarin dangote a tunani irin na talaka tambaya zan ce ta ƙarshe an sa ran cewa kamar yanzu da matatar man fatakwal take aiki na na ware ma take aiki ana kokarin na kaduna ma ta tashi an sa ran komun menene farashin mai a duniya najeriya za ta iya yin nata na cikin gida wanda za ta sayar wa talaka arha bagas saura kuma ta sayar ta a waje ta ci riba me yasa hakan ba mai yiwuwa bane ban ga alaman hakan mai yiwuwa bane saboda kaga me tukuna sai mu koma tarihin ta yaya aka yi refinerin suka durkushe menene ya sa suka durkushe ai tun da aka gina refinerin nan ba riba ake ci akan refinerin ba magana na gaskiya kenan da abin da ya kama daga kan kaduna ya kai zuwa shi wari da shauransu duk gaba ɗayan port harcourt ko ina ba riba ake ci ba saboda mun tashi akan subsidy ne a ƙasar nan subsidy na lokacin na gaskiya da gaskiya na allah da annabi haka subsidin ake ta yi tun da aka gina wa'annan refineries din a subsidin ake tafiya ba akan riba ba to kaga wani kamfani ne zai zauna a duniyan nan baya cin riba baya tara abin da zai yi maintaining din shi baya tara abin da kuma zai bunƙasa shi ya ci gaba don tun a wa'annan shekaru da aka gina wa'annan refineries din da ita ma kanta nnpc din bai kamata a ce ta wuce shekara ko goma ko sha biyar ko wani abu da tana aiki a mai da ita limited company kamar na hannun jari ya zama private uh, sector driven economy kamar na kowa a duniya ba amma sai gwamnati ta rike ta ta rungume ta ta ci gaba da aiki da ita a matsayin na gwamnati ba riba babu wani abu aka shiga duk waɗannan halin da ake ciki to kaga shine, shine gaskiyar magana amma a yanzu da aka tayar da su yanzu suna aiki duk da haka ba sa aiki ɗari bisa ɗari na kafasiti ɗinsu da ya kamata a ce suna yi ɗaya kenan na biyu kuma su ɗin ma yanzu kamar in ana so su ci gaba da aikin nan dole sai sun yi operating kamar yadda dangoten yake yi shine kawai gaskiyar magana amma aka ce za a ɗaura musu maganan subsidy a kai ko kuma wani abu duka durƙushewa za su sake yi za su koma inda suke da shi ne gaskiyan magana to kai dai muna godiya da da ka ba sashen hausa na radio france international da kuma fatan masu waɗannan tambayoyi da ɗaukacin masu sauraro sun gamsu na gode to madalla da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar tambayar da aka bayar shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji jika. Hakanan muna sanar da masu sauraro da kuma bibiyar shafukanmu na intanet cewa daga yanzu ana iya amfani da sabuwar lambar nan kamar haka alamar ƙari uku uku shida bakwai hudu hudu sifili biyar ɗaya shida biyu shida. Domin aiko da saƙon murya ko kuma rubutacce domin neman amsoshi game da tambayoyi da kuke neman ƙarin bayani a kansu a cikin shirin tambaya da ansa. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba da ke cewa salam sashen hausa na RFI don Allah wani dalili ne ya sa manyan ƙasashen duniya irin su Amurka da China da Faransa da Burtaniya da Jamus da Iran da kuma turkiyya suka samar da kafafen yada labarai na kansu masu samar da labaran duniya kuma ko kwalliya na biyan kudin sabulu a game da hakan wannan tambaya ce da ta fito daga sanusi madattai da magaram akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar nejan Najeriya, ismail karatu abdullahi ya tattauna da farfesa muktar alkasim malami a sashen nazarin aikin jarida na jami'ar ahmadu bello da ke zaria a jihar kaduna ta arewacin Najeriya. Gazantawar tasu. Lokacin yakin duniya na farko da na biyu an gano irin tasiri da karfin kafa yada labarai musamman idan aka ce maka a rediyo a duniya mutane sun yarda da cewa da abin da suka ji cikin rediyo to a tun a wancan zamanin kamar wani sako ne wanda ya taho daga sama ko kuma kamar wani wahayi ne rediyo da da abin ta faɗa gaskiya ne babu ƙarya cikin shi kuma da abin da aka ci daga rediyo to abu ne wanda da gaske ne baya canzuwa wannan ya sanya su kuma musamman kasashen yamma waɗanda suke son su ci gaba da watakan dominatin duniya ko kuma ya kasance suke ragamar duniya suka ga mahimmancin waɗannan kafafen sadarwa musamman na rediyo tun a wancan lokacin suka ci gaba da kafa su domin yaɗa manufofinsu ga duniya manufofinsu shine rike tattalin arzikin duniya rike mulkin duniya da kuma ƙara faɗaɗa aƙidunsu da kuma al'adunsu ya kasance su ne suka yi kowace aƙida da al'ada a duniya hakika sun samu nasara kwarai-kwarai da gaske su wa'adda ƙasashen yamma musamman tun daga 'yan kai a birtaniya ingila kenan da kuma irin amerika da sauran ƙasashe manya-manya irin su faransa wajen buɗe waɗannan kafafen yada labarai domin cimma waɗannan maradu nasu wanda na bayyana ta nan ne suke yada manufofinsu suke ƙara kambama kansu a duniya da kuma kara kansu matsayi kasan ita rediyo an yadda da wata kafa ce ta abin da ake cewa farfaganda ka faɗi karfin ka koda ba ka yi karfin ba ka faɗi matsayinka da tattalin arzikin ka koda ko ba haka bane kuma mutane su an san su yadda da shi to ko menene dalilin da yasa kasashen ke bude sashen Hausa a kafafen yada labaran nasu na ɗaya dai ita Hausa a Afirka take kuma ka san sun yarda da cewa mafi yawanci wa'annan manyan kasashen suna da interest a afirka nan suka yi mulkin mallaka nan suka samu arzikin su suka je suka gina kasashen su nan suka yi da abin da suka suka samu a watakan karfin da suke da shi to shi kuma harshen hausa idan kana magana a afirka za ga cewa babban harshe ne a afirka wanda cikin yarurruka da ke da kwai dubbai a ta afirka hasashen hausa ana ganin shi ne yare ma na biyu mafi girma Don yaren da ya fi yawa a afirka shi ne yaren na swahili wanda ake samun shi a kasashen gabacin afirka to daga swahili babu wani yare da aka ce yana da tasiri da yawan al'umma masu magana shi irin ita yaren hausa wanda mafi yawanci ana yin shi a kasashe daban-daban na yammacin afirka kaga hausan nan ana yin ta a najeriya ana yin ta a niger akwai kamaru akwai ghana akwai chadi duk za ga cewa ana hausa ta tsallaka har cikin sudan to kasancewa ita hausa tana da masu yin ta da dama to sai suke buɗe waɗannan kafafen sashen hausa domin ya haɗa aƙidunsu ga al'umma afirka musamman aƙidunsu na tattalin arziki musamman aƙidunsu na yaɗa al'adunsu wanda kuma za ga cewa hakan ya yi tasiri kwarai da gaske mutane sun rika sakin al'adarsu suna kama al'adu na waje sakamakon yawan saurare da kuma amfani da suke da kafafen yaɗa yada labarai na kasashen waje da kasashen ketare idan kuma kana maganar siyasa nuna karfin siyasa suna amfani da dama ta waɗannan kafafe su faɗi irin karfin su a duniya da kuma yadda za a yi siyasa irin ta duniya kuma da musamman a afirka ɗin. to za ga cewa kasancewar harshen hausa yare ne mai tasiri kwarai da gaske kuma su kansu a kasashen yamman suna da competition tsakaninsu idan an buɗe sashen hausa na bbc aga irin tasirin da ingila ta ke kara samu a kasashen yammacin afirka to ita ma america sai ta ce bari ta buɗe nata domin ta samu irin wannan tasirin haka ita ma kana iya ganin faransa ta buɗe nata ko germany irin deutsche welle sun buɗe nasu dan su ma su rika samun tasirin da sauran kasashen da suka buɗe suke samu kana ganin kwalliya na biyan kuɗin sabulu kan manufofinsu na kafa irin waɗannan kafafen yaɗa labarai musamman ma rediyo biyu kwalliya tana biyan kuɗin sabulu wajen su kwarai da gaske saboda sun yi amfani da midiya ko kuma kafafen yada labarai wajen dominatin duniya wata kan nuna karfinsu da ikonsu na, siyasa ko na tattalin arziki abinda suke so shi ake yi kuma suna amfani da ita wannan kafafen sadarwar nasu wanda ya sanya zaka yi ta ganin su kansu ya sunan su ana ta samun competition wannan ya bude wannan ya bude. kuma za ga cewa yanzu misali kwana-kwanan nan za ga ƙasar turkiya ta yi yunkurin buɗe ita ma sashen hausa na turkiya dalilin da ya ta buɗe sai ta rika ganin cewa watakan wa'annan ƙasashe na yammacin duniya abinda suke aiko mu dan afirka watakan aƙidu ne wanda suka daidai da muradunsu da yadda suke ci gaba da danna duniya ko da abin gaskiya ne ko ba gaskiya bane. shi kuma erdogan wanda kuma kasan ita ma kasar turkiya tana da karhi sai ya gabari a canza yadda tsarin ake shi ma ya shigo da shi domin ya rika nuna inda su kasashen yamma suke daidai da inda suke da gaskiya da inda ba su da gaskiya kaga yanzu kamar misali buɗe wannan sashen hausa na turkiya ya sanya yanzu an mai da hankali kan kwakulo wata kan karfi da kuma tagomashi da kuma alhairan da ke cikin afirka da kuma sauran kasashen duniya wanda su wa'ancan kafafen yada labaran ba su cika nunawa ba to kaga kenan kowa na ta kokari abin na ƙara samun ta goma shi kowa na buɗe wannan kafafen yaɗa labarai musamman na harshen hausa domin ya cimma wani muradi da yake son ya cimmawa na irin nashi na siyasa na duniya kai masani ne a fannin aikin jarida yaya kake ganin tasirin waɗannan kafafen yaɗa labarai a ƙasashen afirka musamman ma najeriya da ma aikin jarida hakika an kana magana tasiri na waɗannan kafafen yaɗa labarai na ƙasashen yammacin duniya zaka ce suna da tasiri tasiri mai kyau na ɗaya sun ƙara ƙarfafa aikin jarida sun ɗaukaka kashi ya zama aikin jarida wani aiki ne na neman haƙƙin al'umma ba marasa ga murya murya kuma da kare haƙƙi na al'umma da kuma ɗaukaka siyasa kenan ko ba komi an gano daraja aikin jarida cewa aiki ne mai kyau wanda idan aka yi shi waɗanda suka shiga cikin shi za su iya taimakawa a kawo ci gaba a kare haƙƙin mai haƙƙi kuma a bayyanar da abin da ke zalunci musamman wanda shugabanni suke yi a duniya ka cewa wannan yawan buɗewa ya bada wannan tasirin in ka dawo najeriya wannan yawan buɗe waɗannan sashen hausan kowa ya sani 'yan najeriya da dama sun samu damammaki sun zama cikakkin 'yan jarida na duniya an san su daga ta wannan bangaren tun daga lokacin shahararrun mutane da suka aiki bbc voice of america ita deutsche welle din shekaru aru-aru da suka wuce mutanen an san su wannan ya sanya sun yi tasiri kwarai da gaske ba wannan ba kuma duk mutanen da aka ɗauka an gogar da su kan hanyoyin da ake aikin jaridanci na zamani na yadda ya kamata akwai ethical standard da suke amfani da shi sai dai kuma mu yadda muke kallon mu a matsayin mu na malaman jarida da kuma mazarta aikin jarida muna kallon tasirin waɗannan kafafen yada labarai na yammacin duniya daga bangare biyu bangare na ɗaya za mu iya cewa sun taimaka wajen ƙara ƙarfin wato kafafen yada labarai da taimakon al'umma da kuma tabbatar da cewa ana bibiya abin da shugabanni suke faɗa kuma ana jin korafi da ra'ayin mabiya watakan talakawa sai dai daga daga bangare guda kuma muna zargin su da yadda suka yi amfani da wannan dama wajen tauye ita musamman afirka musamman najeriya wajen kin hiddo kan bayanan da ya kamata duniya ta sani game da mu na alhairanmu na bangaren shugabanci na bangaren addini na bangaren tattalin arziki na bangaren zamantakewa kullum zaka ga cewa sa ya nuna cewa mu cewa makaskanta ne ko bamu da ci gaba ta wa'annan bangarori da na lissafa to wannan ya sanya muna ganin cewa abin da suka yi gaskiya ba su ma ita Masamman musamman Afirka da kuma 'yan Afirka adalci ta wani bangare ba shi yasa ya muke ta kokari muke kira ga shugabannin Afirkan su ma su rika buɗe irin wannan manya-manyan kafafen yada labarai wanda za su rika faɗi ma duniya su ma ko su wane ne da kuma halin da suke ciki na gaskiya. To madalla da fatan dai an amfana da dukkanin tattaunawar da suka gudana a cikin wannan shiri na tambaya da ansa. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki daga sashen Hausa na Radio France International musamman wakilanmu Muhammad Sani Abubakar daga Abuja da Ismail Karatu Abdullahi da ke Niger dukkaninsu a tarayyar Najeriya da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Naku, na Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa nan.